Alfa! Ah! Allah ya bar alfa! muna ta Allah ya kawo ka Allah ya kawo ka muna ta karanta idza ja Allah ya kawo ka Allah Allah Allah To, ya Allah ya haka. Kan bane ne to. Amma ba duk azu muna kira ka ba. Ai shi na ka mana da shi kenan. Ai wai. Haba. Mun kai azu muna kira. Kira ga da. Haba Allah. Dan dan dan haba ban kai. Eh? Haba ban Allah. kai da laji yanzu yanzu yanzu zai fara saka shiga shiga shiga shiga shiga saki baya yawa to saki baya can to mu zauna a nan a daga sama zaki hau sama eh sama da kike hausa da ni Alfa. san abin da ba nan wajen alfa na kai ni ba ba ni ne ni ne farko ba wannan ai to ji ji ke alfa ji ji ji ji alfa ka Mata Kowa da kudin aljihunsa ko? amma akwai canji akwai canji ba ina da canji ya hakuri karki damu karki damu karki alfa eh. ka tausaya ma. tun asaba nake nan kiran asalatin farko ma anan aka kira ina nan Allah dan Allah bawan Allah waɗannan matan duk na riga su zuwa daga ni sai waɗannan dattijan to bawan Allah idan anan ka kwana ni ba ka gabana yau shirin na mata ne ba maza ka yaƙuri kame malafa dole ka taimaka mu dan su guna mu. Ka taimaka mu dan su guna. Saboda me? Saboda akwai dabino da aka kawo yana nan a ciki kada ta lalace da. Daga ina kama dabino. Ka sani dabino nan daga agadar namu yana. Kai mun yanzu banda tsaye ka sai ka je agadar. Kai kada ka saka taba mu da wani. Gashi nan. Kada ki saka taba mu da wani. bata. Za mu da kai. Haba da Allah. Ka taimaka mu mun Allah ba za ka. Tabu da ya ka tinta galawa. Mayar tola. gura ba Wallahi ba alam ba. Bawa Allah. Ka dubi girman Allah kaga mu maza ne. Kasuwa za mu je. sai mun je mu nemo za mu kawo gida eh. ka sauke sai muka kai muka sai ka zaka dauke su wala bare baba baba ai hakuri yau yau tsarin na mata ne dan kai zan sauro kada kare ka mutu kuma wannan kuma yake eh a dubi darajar farfara in mu duk ba za a dauke mu ba mun ji a dubi darajar farfara wannan tsohon wannan zage ka ka zage da amma dai na ce maka mutunci na ce ba a dauke ka ba shi na yi. kuma kai ka sayan babur in ji dattijo ne fa ta kuma ba komai duniya ce